dan adam da Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai na Ahmad Abba. A yau shirin namu zai yi dubi ne dangane da tasirin taron bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka da shugabannin kasashen suka halarta a birnin sochi na kasar rasha madalla a ranar 24 ga watan oktoba nan ne dai aka karkare taron na kasashen afirka da rasha a birnin sochi kamar yadda fadar kremlin ta bayyana shugabannin kasashen afirka 43 ne suka halarci taron yayin da wasu kasashe 11 suka aike da wakilansu wajen taron na kwanaki biyu da kasar rashan ta shirya To kowane amfani taron yake da shi ga kasashen na Afirka ta fannin bunƙasar tattalin arzikin nasu? Abubakar Aliyu wani mai sharhi ne kan tattalin arziki a Najeriya. Taron nan da shugabannin Afirka suka je da Rasha lalle yana da amfani sosai ga kasashen Afirka. Musamman idan ka duba kasashen Afirka da yawa sun koma kasashensu da alkawura iri-iri na wajen taimako da haɗin gwiwa ko haɗin kai sun matamaki ƙasashen afirka idan ka duba nan ƙasanmu a najeriya zuwan nan ya biya bukata a cewar yushau aliyu masanin kasuwanci da tattalin arziki taron na tabbatar da yadda kasashen na duniya ke rige-rigen zawarcin kasashen na afirka sakamakon arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasa da allah ya wadata su ba wai taron shan shayi ne kawai ba domin a fannin tattalin arziki wannan ziyara zai taimaka ma kasashen afirka yanzu ana zamani ne na ilimi kuma zamani ne da ci gaba ke iya sauka ma ƙasa wacce ta shirya in shugabanninta sun shirya in ka kula ai tattalin arzikin duniya ana da yaƙinin cewa nan ba da daɗewa ba duk abin da ake a duniya to afirka ne za ta zama a kan gaba saboda tana da kasuwa tana da mu'adinai tana da masana abin da ake bukata kawai shine a kyautata shugabanci to saboda haka ne za ka ga Indiya tana mu'amala da kasashen afirka china tana mu'amala da kasashen afirka ita ma amurka tana mu'amala sannan yankunan tattalin arziki daban-daban na duniya yana zauracin afirka Shugaban Najeriya da ta fi ƙarfin tattalin arziki a Afirka Muhammadu Buhari, na daga cikin shugabannin da suka halarci taron na soci, kuma Malam Garba Shehu shi ne mataimaki na musamman kan harkokin yada labarai ga shugaban. Ita babban riba a wannan tafiya shine zaman nan da shugaba Putin ya sa an farfaɗo da dangantaka tsakanin Najeriya da Rasha. To mu a dangantakar mu da tsohuwar Soviet akwai abubuwa muhimmai da suka shafi harkar ilimi harkar noma harkar masana'antu iri-iri kamar ma'aikatar tama da karafa ta ajakuta kamar tashar wutar lantarki ta makamashin nukiliya da kamar ma'aikatar sanholo wato aluminium smelter da take jihar akwa ibom akwai irin waɗannan ma'aikatu waɗanda yake an fi shekara arba'in da fara su masana'antun nan ba a kammala su ba to yanzu wannan haduwa da aka yi shine ake sare insha Allah za a kammala wayannan manyan ayyuka dan Najeriya ta ci moriyar su ta samun aiki ga 'yan ƙasa ta kuma bunƙasa tattalin arziki na ƙasa. A baya ita ma ƙasar China ta karɓi bakuncin makamaicin wannan taro da ya gayyaci shugabannin na Afirka kafin yanzu ita ma rashin ta shirya nata. A ganin masani na tattalin arziki Abubakar Aliyu tuni aka bar rashin a baya don haka ne take kokarin cimma takwarorin nata an bar su a baya ne a siyasan duniya amerika da ingila da china china ta shiga afirka sosai saboda haka rasha suna ganin su ma an bar su a baya to dole su fidda kai su zo su samu wannan kasuwan nan kasuwan afirka kasuwa ne babba wanda yake zuwa gaba saboda yawan jama'a kasashen da suka ci gaba suna bukatar wannan kasuwannin. Da dama daga cikin shugabannin Afirkan da suka halarci wannan taro dai sun kulla yarjejeniya da kasar ta Rasha a fannoni da dama. Najeriya ma ta kulla yarjejeniya wajen kammala ma'aikatar mulmula karafa ta Ajakuta da tashar mukamashin nukiliya da sauransu. Ga Malam Garba Shehu da karin bayani. ma'aikatar ta ma da karafa ta a jakuta kamar tashar wutar lantarki ta makamashi nukiliya da kan ma'aikatar sanholo wato aluminium smelter da take jihar akwa ibom akwai irin waɗannan ma'aikatu waɗanda yake an fi shekara arba'in da kafa su da fara su wannan ja baya da ƙasar rasha ta yi mu kuma shugabannin mu suka ja baya daga su masana'antun nan ba a kammala su ba to yanzu wannan haduwa da aka yi shine ake sare insha Allah za a kammala wayannan manyan ayyuka dan Najeriya ta ci moriyarsu ta kuma bunƙasa tattalin arziki na ƙasa akwai yarjejeniya akan wasu ma za a fara sababbi kamar insha Allah titin jirgin ƙasa daga Legas zai tashi zuwa Kalaba wanda zai shiga cikin jihohin nan na kudu maso kudu To koya masana tattalin arziki ke ganin waɗannan yarjejeniyoyi? Malam Yusha'u masanin na tattalin arziki na cewa ba ƙasar da za ta ci gaba da ƙera motoci in ba ta da kamfanin mulmula karafa sannan kuma muna da mashahuri masanin zanen motoci Jelani Aliyu wanda aka ba shi hukumar kula da kere-keren motoci na ƙasa wanda kwanan nan za su fara fitar da da motoci to kaga kuwa in aka samu a jakutu tana aiki ga masanan motoci sun zo ga waɗanda za su zuba jari to kaga wannan zai samar da tattalin arzikin da zai zama yana dogaro da kansa kuma idan ya fara tafiya to wannan bangare zai zaburar da wannan bangare wancan bangare ya zaburar da wancan bangare wani abu da ya fi ɗaukar hankali a taron shine yadda rasha ta sanar da yafe basussukan da take bin wasu kasashen afirka da ya kai dalar amurka miliyan dubu ishirin kuma najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da za su ci moriyar wannan shirin matakin da malam garba shehun ke cewa watakila kulliya ta biya kuɗin sabulu eto eh sun faɗa a dunkule cewa akwai kuɗi ya kai biliyan ashirin kenan na dalar amurka wanda suke bin bashin kasashe na afirka za su yafe su to sai an farfasa kuma mu ji tunkule za mu iya cewa zan shiga buhari rasha ta za kudin sabulu ke a ina ganin yadda yan najeriya suka karbi wannan sakamako sai ka ce kamar ba a taɓa yin wata ziyara da ta samu nasara irin wannan ba ko masu kushe ga gwamnati da yawa suna yabo cewa alhamdulillah wannan kan mun gani a ƙasa fatanmu kuma shine allah sa ya aiwatar da duk abubuwan da aka yi yafe waɗannan ba basuka a cewar Yushau Aliyu zai taimaka wa tattalin arzikin kasashen na afirka sake farfadowa irin wannan yafiya da kasar rasha ta yi wato kama abin da ake ce ma competition ne wato abun da ke faruwa tsakanin kasa da kasa in ka kula china a lokacin da take kokarin ta kwace wasu kadarori na kasashen afirka a na bashi to in rasha ta koma ta yafe musu basu suka to kaga za a ɗauka cewa su kasar rasha wato vladimir putin ya fi iya siyasar duniya kenan saboda sun riga sun amfana da waɗannan waɗannan kuɗaɗe sun kuma yafe shi sannan kuma suna neman a zuba wani sabon tarihi masana tattalin arzikin dai na kallon nahiyar afirka a matsayin yankin da ke kunshe da ma'adanai da ƙasashen duniya ke bukata wanda haka yasa dole ƙasashen suka ci gaba da neman haɗin kan yankin inji Yushawu aliyu afirka ita ce yanki ta duniya wanda kusan duk mu'adanin da ake bukata a duniya domin a yi aikin eh, kimiyya ko kuma abubuwan ci gaba wannan yanki yana da shi to idan muka shiga uh, warjejene da su za mu tattauna irin waɗannan abubuwan lokaci-lokaci ko a hanyar zuba jari ko a hanyar taimaka ma tattalin arziki ta ilimi ko wani ɓangare ko kuma ta hanyar kasuwanci kai tsaye. tsakanin ɗan To sai dai a cewar Abubakar Aliyu ya kamata shugabannin Afirkan su yi taka tsantsan. Ci riba fa na wannan tafiyan nan sai dai a tsaya kuma a tabbatar an awatar da wayannan abubuwan da ake kuma ya zamanto an sa hannun da yake ko da an samu canjin gwamnati wato irin wannan ire wannan agreement din ba za zuwa a ture su ba. masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International Arafai, musamman Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, da kuma injiniyan da ya sada ne da ku Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya.